وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر في باب في بيان دليل في بيان سوى من رضي بالله ربا وانت يدد الله رب في سرقشيني وبنجد محل سيني أدرتا ومي باير ومي حناوة مي صاوة مي حناوة إن رب من الربوبية أي الخالق الرازق المانع المؤتي وبالإسلام دينا كما يدرك الدين المسلم في الدين إن الدين عند الله الإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كما يدرك ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسولك منزل الله منزول لك الله مبجي سرقيه فهو مؤمن ود يوأن أبو وغدا أكو نيك مؤمنين وإن ارتكب المعاصي الكبائرة كودا ما تبايا وإن أبو وغدا ثبت أسنين في المخلوق وكثن شوه كينا صابا الله بايا حني إذا بايا كور إيمان من قال لك ما مش مؤمنين ذنبان يتي كليكين لكن إذا مؤمنين أنا ليكين من قال لكو إنما أنا مرضي بالله ربا mutum ya ta cewa Allah shi ne ubangiji mahalicci ya eh طيب قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر الملكي وبشر بن الحكمي قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن قرر سيدنا عباس بن المطلب yake ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula yace wanda ya yarda da Allah cewa shine ubangiji mahalicci ne bayarwa ne hanawa shi zai tsora dukan mulki shi zai sauke kan ya ga dama ta yarda da haka kuma ka yarda da addinin musulunci shine yardajjen addini karbabban addini har da Allah madaukakin sarki duk wani addini ba karbabbe bane wajen Allah madaukakin sarki duk wani tunane duk wani abu da dan adam ya kirkira ya kawo da sunan addini ko menene ko ba sai ka yi kana yin sai zama addini kai ba ne kana ganin siyasa ce kungiya ce kujera ne duk abin da ka kawo tamkara ma zama addini yace duk wanda ya kuma yadda cewa Muhammadun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ذاق طعم الإيمان نتيا تنتني تنتنون إيمان ذاك إيمان نتيجة ذاك إيمان أشياء إيمان ان ذاك إذا أجد أنا أجد ذاك إيمان إذا أجد ذاك إيمان ان أجد ذاك إيمان قال صاحب التحرير رحمه الله سبحانه وتعالى ma'ana rabitu bi shay abin ma'anar da ake cewa rabitu bi shay na yarda ai kani'tu bihi na gamsu da shi waqtafaitu bihi na isu da shi wa lam atlub ma'ahu ghayrahu ban nemi wani abu tare da shi ba na yarda da shi kuma na gamsu da shi kuma ban nemi wani abu wajen wani ba saboda ya daga ne da wani fa ma'anar hadisi akan haka ma'anar wannan hadisi lam yatlub ghayra Allah ta'ala ya shige nemi wani Allah ba da wasu sarki tun da ka da Allah shi za ka roka shi za ka nemi ne in zan ko kake so roki Allah da hala jalla mai baiwa ga kowa zama shi ne ka baka baya hasata zama shi ne karimin bai hanawa mun gane ko walam yasa fi ghairi tariqil islam kuma bai kauce mu hanyar addinin musulunci ba duk wani tunani duk wani tsari duk wani dokoki sake ce eh, addinin musulunci shine daidai ka gamsu da shi kuma ka yarda da shi kuma ka isu da shi ko menene zai faru ya faru ba wanka saboda ka gamsu abin da suke abin da suke koro shine wa qalu inna tabi'al huda ma'ak mutaqaddas min ardina awalam nurakil lahum haraman amina abin da kake gudu in ka yarda da musulunci za ka fito ka ce kai musulmi ne ka yarda da musulunci ko da ke siyasa ake yi ai ana zabe kuma ba zai yiwu ba sai ka ce kowa da kowa ɗaya ne Najeriya ɗaya ne kuma haka nan ku kana darewa kan garagar mulki sai ka tuna ku kai musulmi ne Allah ya halitta ka azo ka ba ka musulunci kyauta iyaye ka musulmai ne kana da aqida kana da addini to sai ka aiwatar da addinin musulunci duk abin da zai faru ka aiwatar da addinin musulunci shari'ar Allah ka yarda a kafa sakan ɗaya a sauke kan mulkin ka ya ji maka ka shekara ɗari kana kan mulki ba kai da shari'ar Allah ba wallahi hasara kai kai da shari'ar Allah ita ce daidai addinin Allah shi ne daidai ka yadda ka ce a kafa da san ranka kana so kuma ka ji daɗin haka a zuciyarka ana kafawa mulki da kake so ka ji daɗi din kai yi ɗaya a sauke ka ya ji maka riba har da Allah da a ce kana san mulkin ka zarce ka zarce ka zarce ka zarce har zarce wani ya ƙare don zartewa na ƙarfi ai ko mene duk abin da wani ba da ba zarce ba zarce ba zarce har zai kai to wallahi tallahi ka kiri ba in kafa shari'a kai fakar kan mulki a sauki kai da ake ma baka yi muka zama ba mu jin daɗin mulki ba jin rayuwar ka cikin azaba kake sanadiyar kana tabbatar da shari'ar Allah ya yi maka kana kan mulki shekara dubu sannan baka yarda da shari'ar Allah ba a kuma Allah na kai kai a cikin rayuwa dalilin duk abin da za ka yi a kan mulki abin da ke son ana baya baya da addinin Allah da yarda da Allah da manzonsa shine jin daɗin mulki ko dukiya ko wani abin nan jama'a ko menene da menene to sai ka kalli waɗanda suka fi jin daɗin mulki ya yi aka kare annabi Yusuf ya yi mulki ya yi annabci ya yi kyau ga tawilin ahadisi kowa ya yarda da shi har zulai ta tafi da shi amma bayan an gama mulki shekara nawa aka yi yace rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ka gani kaga sarki kenan ko shugaba kenan gwamna kenan shugaban kasa kenan mataimakin shugaban kasa kenan ko gwamna ko sarki yace rabbi qad min al-mulk har mutum yace tabbas Allah na ya ta ban mulki ta sarauta babu zancen jiya mulki babu zancen wanda zai ma ke sa zai buga zai buge ma ya fasa ma danja ya yi yaji zama tsarki ko arabu wannan na tukar a babu wannan yace rabbi qad ataitani min al-mulk tabbas Allah ka bani mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والارض ne محل السماء da kasa akan haka duk abin da ke sama da kasa mallakar ka mulki na hannunka wanda ga dama ka bashi wanda baka dama ba ya je tsafi ya tsufu duniya ne rabu da imani shi, wallahi ba zai hau mulki sai in Allah ya ga dama shine malikal mulki tu'til mulka man tasha akwai wanda ya fi ka tsafi duk wannan hade-hade ta duniyan nan ba abin da bai yi ba ba abin da bai iya ba turanci kuma ya riga ka zama wa dan boko kowa ne ne kai ba dabara da bai ba duniya Allah bai sa kuma babu wanda ke da kabilar da suke masa biyayya baki ɗayan Najeriya sama da yadda ake masa biyayya da kabilanci da menene Allah bai yarda ba aka yi juyin duniyar nan har aka gama me ke zai gama ya gama da addinin musulunci addu'a da tsafi da kirista da kiristanci komai yana yi a cikin ɗakin shi wai ko dan ya zama in na addini ne gaskiya ya addu'a ya samu na kiristanci ya samu na tsafi ne na dodo ne na juju ne na menene baki ɗaya sai da haka saboda kwanakin ya yi mulki har ya gama ya bar Najeriya na Allah bai sa ya tsare sama wannan inna fi zalika la aya kai ma sai ka shiga sai ka yi ka kada ka rabu da addinin ka sanadiyyar mulki in Allah ga dama zai danka a hannunka zai baka Allah ga dama ba abin da zai kai ba ki fasira samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah duniyar nan da lahira babu wani shugaban faki na ko siyasa ko ko shugaban da kake ko bature ne ko dan Najeriya ne ko fari ne ko america ce ko Russia ce fa anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai kadai kai ne al'amari al'amarina mataimakina masoyina a duniya da lafira wa'annan shi ke ne yake a fadar Allah da jikin tawaffani musliman abinda ake son kai la'akari da shi ko na ina ne ko wani cikin kake ko wani gwamna ne ko wani shugaba ne ko wani mataimakin shugaba ne ko wani sarki ne ashe mun yana da karfi tun daga shi su ya ce an tawali fi duniya wal akhirah bayan an da an ji mulkin ai dadi abin da nake so tawaf wani muslima a ce wa fatin duk inda aka je da jin dadi aka dawo fatin na nan ko ko akwai abin da zai hana babu yake tawaffani musliman wanda musulunci da kai ke takewa da kafa don kujerar mulkin ka don kasuwancin ka don dukiyar ka don siyasar ka don rawanin ka yake tawaffani musulman. wa alhiqni bis salihin ka shigar da ni cikin bayan Allah na gari yasa ba ka da yadda zaka yi sai ka yi razitu billahi rabban wa bil islam dina wa lam yasluk ne shi ko bai shiga illa ma yuwafiq shari'at muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai ma'anar razitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasul sallallahu alaihi wasallam biyan rasula ka yadda da Allah ka gamsu da shi kuma ka isu da Allah kada ka saka ranka akan kowa in Allah ya bayar zai bayo Allah bai bayar ba kowa zai isu ba sannan kuma ka gamsu ka yadda to me yake faruwa wannan ya fi karfi ya ka wannan ya fi sai ka ce akwai ranar lahira ai ma'anar ranar lahira kenan imani da ranar lahira shine ranar hutu da kai kenan in ka wannan ya fi karfi wannan ya fi gajiyawa wannan ya fi kwarewa wannan azalimi ne duk kowa yana yi shi ke da a ce babu tashin alkiyama to shi ke rayuwa ba ta da hikima kenan sai ka ce akwai ranar huce ta kai shi ne ma'anar ranar lahira sai da kyale kowa ya abin da ke akwai ranar kin dindanci shine ka gamsu da Allah kenan sannan kuma ka yarda da shar'ar musulunci ai ka ji abin da ya faɗa wa lam yasluk إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم bai taba shiga wata hanya ko sai wani abin wani tsari ko wani dokoki ba sai abin da ya dace bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wacce ce shari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ita ce shari'ar musulunci ita ce shari'ar musulunci wanda manzon Allah ya kawo sayyidina bakar yanzu ya mai masa sayyidina umar sayyidina usman sayyidina aliyu bayan shi kula fa'u aka zo sarakuna aka zo masu mulki har aka zo shi usman ya jaddada a sakkwato a arewacin najeriya har aka zo gwamnan zamfare zaki dawowa da shi wannan abin wannan ita ce shari'ar musulunci ta shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka mika wuya tsakaninka da Allah Allah yana kallo abin da kafin kuma Allah ya kalli Allah nafsan illa wasaha in kuma da ai ɗarɗar ana je a mika kafa a dawo ga mulki ga duniya ga menene dama duk siyasa illa ma sha Allah sai wanda Allah ya gada abin da ke gaban shi mulki da dukiya da kuma an zo za a ji dadin mulki kuma ya kawo musu kuma wannan abin muna aika ga hankali ya tashi kenan ya bata abin da ke to ko kana so ko ba a so da Allah ga dama har Allah za ta tabbata sai ka tsaya tsakaninka da Allah cikin dare kai fila raka'a duka istighfari ka ya Allah madaukakin sarki da man fahimci abin nan kuskure saboda waɗanda ke daga tutar musulunci a sheha ya dace jahilai ne yanzu mun fahimci addinin musulunci a shi shine tsari na rayuwa shine mai albarka ya Allah ka tabbatar da bashar a musulunci a zuciyata daga yau ya Allah ka raka ka rake so duk shiri da kai kwane kwane da kai da Allah sai gafarta maka kuma ka zama dan kwane kenan har ga Allah madaukakin sarki amma har mutum ya zauna kan wannan abin da yake ana jin tsari da shar'a musulunci wallahi lam yarda billahi rabban ولم يرد بالإسلام دينا ولم يرد بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا يتي ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما زي تبين وان أيدي دوت الوكاف وان أرسي أبن لإداشة لشرع من الله صلى الله عليه وسلم أكرهك كفى شرع آيات يا زمون الشنم wajibi tabbas lalle da kowa kan shari'a sai sinsa ba sai an ji ana ba gwamnoni hakuri ana kwaɗaita musu ai kaza kaza a'a wajibi ne a kanka ka kafa ko baka kafa ba kai da ko baka yadda ba akwai ranar da za a tana kai kabari a tambayi kamar rabuka to za ka yi karfin ƙarya kuma za ka ce shugaban kungiyar ko shugaban ka za ka za to shugaban amurka da yake tsoro shine ubangijinka wa ma rabuka wa ma dinuka za ka ji kunya ka ce jinin ka na addinin musulunci tun da ka hau kujera mai kai ma addinin musulunci wa man nabiyuka zaka ji kunya kace annabi na ne manzo Allah sunnar sa yayi akai wala shakka yace babu ko shakka fi anna man kanat hadhihi sifatuhu wa qad khalusat halawatul iman ila qalbi yace babu ko shakka wanda ya zama wannan tabi'u su ne halinsa bai ya yadda da Allah ya gamsu da Allah kuma ya isa da Allah mara sarki ya ishe shi wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ba haka bane mai sa'an nan kuma mai shi bai tabbai yarda da wani tsari ba matukan wannan tsari ya saba mace shari'a amma Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas wannan zai ta jin dandanon imani a cikin zuciyarsa ina ma'ana ɗanɗanon imani kamar yadda zaka sa gishiri a harki ka ji dadi ko magi ko halawa ko sok chocolate ko menene yace a'a abinda ake nufi da me ake nufi da wannan ma'ana za ka ji saukin duk abin da ya danganci addini mun wahalar da ke ciki za kana jajircewa kana jurewa za ka iya duk abin da ka amince da shi ka yadda da shi za ka yi jure wahalar da za ka yi kafin ka samu wannan da dukkan ma'aikaci ya yadda da certificate digiri kana ka samu certificate za a baka mota za a baka ofis ba haka bane ka yadda da haka iyayenka sun yadda da haka shekara nawa kai a tashi a kai ka nazari a tashi kana gama nasiri a kai ka firamare shekara bakwai ko shida kana kan firamare a jiya a san maka sakar JSS da SSS ko JSS da SSS ka gama wannan shekara uku wannan shekara uku shekara shida za a nema MC ko diploma ana gama za a nema digiri shekara goma sha shida ko goma sha saboda wani abu kwaya ɗaya da ake so wannan abin shi ne certificate kana samu za a baka ka zama kwamishina za ka zama chairman za ka je ka samu kuɗi al'umma iyalan iyali kuma a sarara a ji daɗi sanadiyan wannan certificate za a baka rana ɗaya a zo ya convocation a sa maka riga riga yan coci a baka wannan abin shi ne za ka sanadiyan ka san amfanin da ke cikin wannan abin sanadiyan ka san cewa kana samun wannan certificate za a iya baka za a iya daukan ka aiki a baka albashi mai yawa za ka yi samun ofis za ka samu ma'ana rayuwa za ka yi aure rayuwa za ta tafi za ka sa riga da kyau wannan abin da kake hange shi ya sa ka ji saukin shekaru goma sha shida ko goma sha uku ko goma sha biyu da kai da iyayen ka duk baki daya tun ka san me yayi firamare ba iyayen ma ya ka kuka ka ta tashi da safe a baka kuku a kai ka kullum haka za a yi sai ranar hutu asabar lahadi har shekara shida ma fashi kuma ba ba gajiya kana gama wannan kuma za ka neman su za ka fakan da shi ma fi ka shekara shida karama da kusa karamar makaranta da babba wannan shekara shida wannan shekara shida shekara na goma sha biyu to sa'an nan za a je a neman ma diploma ko NC shekara biyu shekara goma sha hudu kana gama kuma za a ta fama admission da wahala a shiga nan a fita nan a je a ga wannan a je a bayan a yi registration za ka shekara hudu shekara goma sha shida kenan saboda za a baka takarda ka zama kana da digiri wannan digiri shi zai sa kafa kana da haƙƙi kafa ta baka albashin da za ka iya rayuwa wannan yadda da wannan da kai da iyayenka shine aka aka huce aka ji saukin shekara goma sha shida ana wahala to haka in ka san ka da Allah da shari'ar Allah shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abin da za ka da shi na wahala da kyaki da kin jini da zage-zage da hanawa za ka ji sauki saboda ka san me ke can yake ina jiran shine mara ka ɗanɗana ɗanɗanon imani ولا شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه وقال القاضي إياد رحمه الله القاضي إياد اليحسبي الله يذكر معنى الحديث معنى وانا حديثي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله في أكي فلا باين كاي كاي كاي صلى كاي كاي نعمز الله وسيلة يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله فأنك ركع بلك كيسو الله كبالي كذا الله كذا سوكم كذا كذا الله سوكم كذا كذا معنى الحديث صح إيمانه أي ذاق طعم الإيمان وإيمانك يا إنجنشا kai kuma ka san kullum malami na hadari na yama yana ma na sai ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imani ina ma na tasfihu imani an tarda billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa kuma annasihi nafsu zuciyarka ta nasu da addinin musulunci wa qamara batinahu batinahu li anna ridahu bil mazkurat saboda yadda da kai da abin da aka ambata raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam biya dalilun li thubuti ma'rifatihi wa nafaz basiratihi dalili ne da ilimin ka zai tabbata sannan kuma basiran ka kana hango ayan da kake kallon al'amura sabani yanda mutane ke kallon al'amura yanda malami ke hango al'amura ya sha bamban da yadda kowa ke hango al'amura saboda yana hange yana hararowa akan ilimi ala basiratin kai ko sai abin da yazo sai an fassara maka wani abin ma ka kasa fahimta shi yazo ma ka kasa gani ومخالفة بشاشته, بشاشته قلبه لأن من رضي أمرا سهول عليه إنت دون وندى يبدأ أبن لك يبدأ شيء زي ما كان فيها كا يبدأ كذا كل كا يبدأ شيء كاغم كما كا يبدأ شيء ذاك جسوك جد أبن لك زي ساكتار دوائلنا أبو بوه فكذا المؤمن حسب حكى مؤمن إذا دخل قلبه الإيمان إن إيمان يشك زوجيرك يشي على لسانه إذا دخل الإيمان قلبه إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى sai kaga duk ayyuka na bin Allah sun maka ba za ka ji wahala ba saboda ne ka yarda kuma ka da abin da ka yarda da shi sai kaga duk al'amari na addini yana ma sauki da wannan yadda shi zai sa ka ciro kuɗinka da kai wahala ka samu ka ce an ce na cire ɗaya bisa arba'in na bayar zakka a shekara ta kewayo to wannan zai sa ka cire shi sa aka ce ma sadaka sadaka da annaha tusaddiqu imanak ba dan kai imanin cewa za a saka maka a lahira ba dan me za ka ɗauki kuɗinka ka mika ma wani in ka cire ka bayar shi aka ce masa sadaka da anna zalika tasdiqul imani إذا دخل قلبه الإيمان سهول عليه طاعات الله تعالى ولذت له والله ولذته والله أعلم معنى رضيت بالله ربا دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم كاية الله شيني أبنجدي معنى شيني أبنجدي شيها لكيكا shine mai bada arziki banda Allah ba mai iya bada arziki kowa ƙarya yake yi wallahi Allah ya bayar zai ɗauko ya bayar ko yana so ko baya so in Allah bai bayar ba ko kai ne zaka dauka ka bashi ba ta sai shi dai kanka bashi da bashi ko dan ka ne ko a tarka in Allah ya bayar shine ma'ana rabbi billahi rabban ay al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mani' al-mu'ti idan me zaka je kuma ka yarda da tsarin mai tsaki ko malamin kubu ko mai kasau kasau dan me zaka je kai da wanda zai raba ka da addinin ka da aqidar ka in shi yana so shi ma ya nemi gwamnan mana ya zai shi da shi da shi iya sa a samu ya je nema ma a kai ka fi kwarewa ma ai tunda sai za ka kudi ka bashi ya ce ya samu maka ya samu maka shi mana ya ce son ka ne da yake da ke so kansa in shi ke bayarwa ya ba kansa mana ko ba ya son kansa ne yaudara ce fa da kuma da raunin imani naka raunin imani naka shine ki kawo sai Allah ya ce wasta'inu bis sabr was salat Allah ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u mimman tasha'u ran da Allah ya ga dama ya sauke ka duk duniyar nan sai ka suke su wallahi shi ka sauka ran da Allah bai ga dama ba kuma su ce a'a wallahi sai ka ci sai ka da uri ka zauna yasa ka yadda da Allah shine ubangijinka ma'ana ubangiji mahalicci mai azurtawa mai bayarwa mai hanawa shi zai kashi shi ke rayawa shi ke kashewa ba shi da abokin tarayya a cikin wa'annan duk baki daya duk wanda ka ya dauko ya baka Allah ne ya ce mishi dauka ka bashi saboda akwai kaddara ta Allah da ke kauni akwai shar'i shari'a ya ce an ce kaza ka ce ba zan yi ba za ka yi cewa ba za ka za ka cewa dan Allah ya saka maka kai ko ka kai in kai kana so a baka lada in kai baka kai kiya ai ma azaba amma abin da Allah ya tilasta maka dole sai kai wallahi dole sai kai Allah ya ce sai ka zauna da lokacin ya kai sai ka zauna ko kana so ko baka so Allah ya ce sai ka tashi da lokacin ya kai sai ka tashi ko kana so ko baka so Allah ya ce sai kai kaza ga kaddarorin Allah suna sauka akan ka ala dole mutum na so ne yake shiga cikin waye ka kuma kike dole yake zuwa maka mutum na so ne yake rasa kake gamo da rashin lafiya dole yake zuwa maka shi yasa in Allah ce ya baka wallahi tallahi zai koko yana neman inda kake baka wallahi tallahi in kuma Allah bai bayar ba ko mahaifinka ne ko ubanka ne ko danka ne wallahi ba zai bayar to shi ne ka yarda da Allah shi ke bayarwa shi ke azarta shi ke wa bil islam dina kai da cewa shari'ar musulunci ita ce shari'ar da yake wajiba a bisa kuma lalle ne in ba ita san ba za a zauna lafiya ba kashe kashe da zubar da jini da rashin zaman lafiya duk sai ai kada ka taba tsammanin wai gwamnan kasar ku ko sai shugaban kasar ku ko sai iyasi da jin daɗi ko kwanciyar hankali wallahi gwargwadon tara duniyar da ya gwargwadon hankalin sa kwanciyar hankali babu bacci sai an saya yanzu da magani ake sha ko allura kada ka taba tsammanin cewa wai in ka kai ka samu mulki kenan a'a mulkin da ka samu adalci kake ko zalunci kake yi kenan ba abin da zai sa ka samu kwanciyar hankali har abada kullum za ka je nan ai tashi hankali ai kashe-kashe kai ka sa ayi ko ba kai ka sa ba da hadin bakin ka da hadin bakin ka ne ko ba ka da ruwa a ciki kabilar ka ce ko kabilar wasu ce ko ina baki daya ko ina fitina ga kafirai ma a Argentina yau yana ta koma ta koma gawa a da yau ta koma ga Allah ga sun coke suka daga hannu Allah in ba mujiza karar ba Allah ya sauke su da rahama ba ba su tunanin su duk ya lalace da tsarin rayuwar kasar su duk ta lalace ba su da wani hukuma su da wani tsammani suka yi gasu nan suna karo kun Allah suka ce suna karo kun Allah la suna kafare ne masu daga hannu masu sujada masu menene da menene suka ce banda Allah ba wanda zai yi shi su cikin halin da suka shiga ciki na rashin tattalin arziki ne kuka na kuka masu zanga zanga na zanga zanga masu ne suka ce banda Allah kadai ba wanda zai iya zai biya musu bukatun su haka aka kawo ce kowa yana kalle kafare ne kuma arna ne duk wanda ya gani kuma magana suke yace banda Allah da zai kusan musu da karama da suka sani mu'jiza suka ce mu'jiza banda shi ba wanda zai mana sun dawo da rarrake shugabannin kasar su duk tunanin shugabannin kasar su ya sun an kasa da yan boko da yan soja da shugaban yan sanda da shugabannin kasa da masaibakan su da yan kasuwa da komai kowa tunanin sa ya kare suka ce sun koma ga Allah suka ce banda Allah ba wanda zai fice su cikin wannan halin kuma banda Allah ba ne iya fitin ɗan adam su wannan hali ne yasa yaudarar kai ne a je a je a taru ai dan menene da menene za a hana tashin hankali dai gan za a hana rigar za a ba yadda za a hana ɗan adam ne shi yanki sai an kafa masa doka kuma ai aiwatar da doka sai an kafa masa doka duk wanda ya kisan kai za a kashe shi duk wanda ya ci dukiyar kasa za a yi masa kaza duk wanda ya masa kaza za a yi masa kaza kuma a zartar da hukunci wallahi za an zauna lafiya ki sai ya buya maganin dan adam doka shari'a ka'idoji dan adam da ake gani din nan ba ba abu ne mai sauki ba dan adam da kake gani din nan wani al'amari ne banda Allah ne halitta shi ba wanda ya san me yake cikin dan adam dan adam ya kai saboda kwarewa da karfin hari da isa da meye har sama yake ko ya fi komai ƙarfi ya fi komai isa ya fi komai iyawa kuma ya fi komai rauni sauran zai zai hana shi baki kuda zai zai hau ƙaranki ki kuji ka za duk abu na rauni ya ya gaza ya zama amma kuma kaga abin da zai na yi to dan adam ke nan wani wuri gashi da ƙarfi wani wuri kuma ya fi komai rauni to menene maganin dan adam shari'a an kafa shari'a kuma shugaban kasa ba zai sa shari'a ba ba zai ke ta doka ba majalisa ba za su ke doka ba sanad ba za su ke ta doka ba duk wanda ya ke ta doka a ceta in ba haka aka yi ba wallahi zaman lafiya har ana da kasa ba zai yiwu ba bayar da ya zo bahaushe ya zo ya zo aljani ma in kuna so ku ɗauko shi ku kawo wallahi sai dai kasa da da lalacewa ta da rikicewa dan adam saboda shi aka ba shari'a ba duk rayuwar duniya tun da aka duniya sai ai doka sai ai shari'a doka ɗin da aka kafa kuma bata isa ɗan adam ya zauna lafiya ba a'a sai an sa masu kare dokar shine soja ɗan sanda su ko ba su isa sai an kafa kotu alkali a zan karbi da hukunci kuma sai an ai kurkuku a je a saka shi a daure shi ba gaggawa yake yi ba ba san sauri kake ba da za a kulle ka shekara biyar nan sai ba gaggawa kawai dan kama-kama ko mota zai buge ya sai ka nan muna sauka gana da magaruba muna tafiya muna tafiya da har kai danja shi a tsaye nake a ke na ah, suna da kallo nake a ah, yaya kowa ne da ce wannan danja da ka gani wanda yake ka sai da miliyan miliyan ɗaya cd kuma dole ne da ya ce fara ke nake dan ciya ga dan tafi zai tsaya ba faru ba dan sanda ba komai ba da magarba mun shiga cikin cunko kuma tafiya ga aiki yakiya martaki ne vivo irin wasu vivo su kasa nan da ba ta kana ce kai ba kwashe kai ce ai ba wanda zai buge ma mota wanda ya buge ma mota abin da ya fi sauki ya sauka ya roke ka za shi gyara ko nawa amma har matsalar ta kai wurin 'yan sanda za a mai duka za a ɗaure shi ba sa sauye yake ba motarsa za a je ta sati ɗaya ko sati sa'an nan motarsa gwargwadon tsayuwar da ta yi kwana nawa ne sai ya biya kuɗi sannan a je a ɗaure shi dan adam ba da sai da doka wallahi tallahi sai sai da doka amma ya aka ba za a yi wata dan adam sai da doka dole a sa amma sai aka kawo masu kiyaye doka ba albashi wannan ya lofi da kasashe inda ake kiyaye doka kai da kake da gaga ya lofi da kaga mai tayar doka ga shi cikakken kaya ne da abu hannunsa da komai da komai da albashi yana kai kira na hankali wai kana keta doka da rasit zaka biya kauce in san dan gawa kake so shi ka biya kaga wanda ke tafiya lafiya mai tafiya a kasa ya tafi lafiya ko ruwa ya tafi lafiya saboda an kare kusa amma in ba doka aka kare ba a kafa dokokin duniyan nan a kafa sanin a kafa menene rek house a kafa wane da wane ne tun na karya ba wanda zai zauna lafiya su kansu ba mai kwanciyar hankali iya iyakaci ne ne ne ya hula ya babbar riga ya saka aje a zauna a rasa mai ake tattaunawa har a tashi wata rana kuma a kauye da faɗa in ba ka su nawa ana nufin a tashi a hadu a tashi ne aka gyara Najeriya an ce bai kirista ne ba sa son musulmai musulmai ne ba sa son kirista nyamurai ne da yarba ba sa son hausawa hausawa ne ba sa son an ji akwai abin da duk mutanen Najeriya sun yi ijma'i kai suna so me hana a gyara wannan da bayarbi da inyamuri da bahaushe kai da kowane ne da arne da musulmi suna so a gyara wannan ne fa me hana a gyara sabanin cikin kabilu yana a gyara wannan suna so a gyara ruwa me hana kuma ne gyaro suna so a gyara asibiti ne ko inyamura ba sa gyara ruwa ba na so a gyara wutar lantarki a Najeriya bayar iyar ba su cikin su ba sa so bahaushe ba ya so to wannan da aka yi ijma'i kan kowa na so me hana kuma a gyara wannan sabani ya hana gyara wannan eh? ya? sabani ya hana gyara wannan wutan nefa ruwan sha asibiti firamare zaman lafiya wai ba ya so zauna lafiya akwai da ba ya so to na abuwa guda biyar jin Najeriya sun yi ijima'i a kai sun haɗu kan suna son a gyara shi kuma sabani mai aka samu a ciki akwai sabani a ciki sai ka san matsalan yaudarar kai a ciki wallahi sai an kafa doka wanda ya kisa dokan ka kesa shi wanda ya fata dukiya ka kwace dukiyarsa duk wanda zai zama gwamna ko zai kaza ka zo ka bayyana dukiyar da kake mallaka yanzu yanzu a ingila ka dauki telefon akwai inda zaka buga ka ce prime minister ingila me yake mallaka a ce masa tun da yake ga abin da yake mallaka har ya hawo mulki har ne tafi ga abin da yake mallaka wannan ba abin ba abin kunya bane wannan kowa za ka hau makami sai ka bayyana ga abin da kake mallaka a sani da kasauka waɗannan gidaje da aka gina su waɗannan bankuna da aka cika su faransa da ingila da amerika ina ya aka kuma aka cika wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba ke sa sai ka suna sai suna ai dan Allah wannan matan da suke magana a Amerika me yake sakatare ko mata muke wannan sagar da suka masa dan hukunci mutum ne tana da kyakkyar amma tana tsaye da karfin hali da siko da komai tana magana ta hankali ta kwance ta san kasance ta tana goyon bayan ta abin da ta faɗa shi ko da rabu yasa ingila ya fi gwamnatin kasar najeriya karfi ne ko mana kaza ya fara kaza a dokoki ne kuma ana bi suna kare kasan ko kuma kun ana kafa dokoki ana karya ana yaudarar kai shi ke nan shugaban kasa amurka ba ya tsaya ya fi kowa kyau ne ya fi kowa karfi ne ya a ba ko daya to amma su suna bayan shi ke kai kuma an kafa doka kai ne da kai da kafa kai ne farko da zai zai take doka an tafa doka an hana an ta fada ne a Najeriya to ya ake manya na ɗaya kuɗi ya doka ba ta kan su an hana kaza kaza ne an hana kaza kaza ne sai an kafa doka wanda ya je kashe wani dan ka zo ka kasance kasuwanci ya ce baka isa bai kashe ka Najeriya ta ce a a dokar Najeriya ta ba shi izini duk inda ya je cikin Najeriya matukan ba barna ya yana da ɗanci ya kasuwanci ne na halal ta kashe shi kai ma Najeriya ta kashe ka a kawo ka unguwan ku ka kana kallo a kashe ka gobe wannan ya yi kashe shi wallahi tallahi za su daina wannan ya yi sata a yi miki kaza wannan yayi kaza yi miki kaza wallahi dan adam ne amma in ba haka ba dan adam yaushe za ka zauna kana zauna dan adam ya gyara kanshi in dan adam zai gyara kanshi aka kafa doka aka kawo dan sanda da soja da police aka kawo alkalai da kotu da komai da komai babu to mu gani fikihun hadisi yace babu a dalil babu da ke bayanin dalilin da ke cewa wanda ya yarda da Allah uba shine madauki shine ubangiji mahalicci kuma ya yarda da addinin musulunci ne shi mu'mini ne shine yace mahallu shahid ne za fa ta'amal iman محل الشاهد كينكو من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رسولا أبو بو أبو دانا وني رضي بالله ربا إسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم تو دكا مسلين كمتو نيكي أيوة تدشاء مسلين يا يا يا يا يا إيماني in yi kirin manzon Allah sai ya samu imani kai in yi yadda ma cewa Allah ta aina zai taimake shi wajen matsafi ya samu imani to sai ka samu mutum wannan uku duk sun sun koru gaban shi kuma shi ne shugaban ka kuma dole shi ne musulmi kuma ba ka da yadda za ka yi لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وين كنا a lokacin da yake yi suka ce ba mumini wani za a dage ne yana gama kuma sai imani ya dawo yana mumini ko ba mumini wannan mazhabin ka dauke shi tashi da cikin da yake kenan ma'ana mutum na saba wa Allah ya shi babu bayani adadi su'abil imani wa afdaliha wa adnaha sune ahadithul wa'id kenan ahadithul wa'd wa ahadithul wa'id wannan narko da tsanin da ke ciki wani kace ba haka yake ba wani kace haka yake wani kace a a a kyale abin da zafin shi da tsawatarwar shi don mutum ya guje babin da ke bayanin adadin shu'abul imani wa afdalaha wa adnaha ta farkokin imani ayyukan da ke imani mutum ne zai samu lada har da Allah madaukakin sarki kuma wanne ne yafi wanne ne kuma ke kankanci wa fadilatul haya da bayanin cewa kunya da bayanin cewa darajar kunya ma'ana jin kunya yana cikin ayyukan imani wa kaunihi min al-imani cewa kunya na cikin tafarkokin imani ma'ana imani da kai gani din yana da hanya da yawa an ce ya fi sabatin farkon sa ce la ilaha illallah afdaluha shahadatu an la ilaha illallah wa adnaha al arda al-marid mafi karancin aikin imani kana tafiya kan kwalba ta fashe a hanya sai ka ɗauka ka saka mota don kar wani ya taka ya ji masa ciwo za ka samu lara ko kuma lada ba yana cikin ayyukan imani abin da ake nufi قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا ابو عامر الاخدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان yace imani cikakken imani <coughs> bid'un wa sab'una shu'ba yace hanyoyi ne ta farki ta farki eh eh eh, eh har sama da saba'in ko 71 ko da ko da wal haya'u shu'batun min al-iman jin kunya yana cikin tafarkin imani ma'ana jin kunya yana cikin ayyukan imani mahallin shahid kenan na alhaya'u shubatun min al-iman ina mahallin sha'in na cewa adal shu'abul imani yace bid'un wa sab'una shu'batan ko قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأقبلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى عن الطريق والحياء شغبة من الإيمان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce imani ya kasu kashi 72 ko da uku ko da bakwai ko 62 ko da uku da bakwai al'adad la mafhuma laha al'adad la mafhuma laha fa afdaluha yace siyayyin ayyukan imani qawlu la ilaha illallah fa qad la ilaha illallah wa adnaha mafi karancin aikin imani imatatul adha ka ga tsaya a hanya ko kwalaba ko abin da zai cuci mutane ka ɗauka ka saka mota kowa zai wuce lafiya shi ma yana cin ayyukan imani ka gyara musu titi kar motar faɗa fada ta yi fanki ko abin da shi ma yana cikin mai to a bar titunan hanyoyin su lalace ya zama wanda kenan ya zama saba ka gyara musu hanya tilla kowa duk cikin gari a gyara fara tafiya lafiya ba karo ba kuma yana cin ne aikin imani rashin ne kuma ne duk kudi ba ba shi kuma ya zama wanda kenan a gyara musu kwatanni ruwa ya wuce kala ya ce fitilan su ya zama cikin ayyukan mai imani rashin aka ne duk kudi ya zama rashin imani haka za ka yi lissafi eh, eh, eh, har zuwa. Ngane, ko? da ya tsayar kake so ba tsayar ba eh? an watsayi ba a aiwatarwa ake aiwatarwa eh? an kafa eh to ta tsira a eh a ta kai da ɗan ba na an yi hoyar zuwa na ka ɗauke to ya kake zo eh to abin da kai kake gani ke ba kuwa yanzu ba kana da aiki ka faɗa kana kake gani ba ko kana da aiki shi ma ya abin da yake ya ta abin da yake gani ko ne eh? ya haka rayuwar take ne eh. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر النافذ وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يئب أخاه في الحياء yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji wani mutum yana matan sa gargadi cikin kunya jin kunya wa qala al haya'u min al iman in ba ku ai zai ji ta jin kunya kya kwana nan a barki nan ke rike ta jin kunya ku ne masu imani ko ne da manzala ce a a ka tale shi tafi da kunya ka kunya yana cikin tana cikin imani dan me zaka ce za ka za ka za ka za ka ai in ba ka bu zare idanun ka ba in ba ka bushe idanun ka ba yanzu halin kai a a ba ta tafi kunya ke cikin imani ba shi tafi da kunya yana cikin imani bai kara masa imani rashin kunya ke kafin rashin zaman lafiya saboda me yake kunya me yake alhaya انتصار نصراني يأمر بالفعل الجميل وترك القبيح تعرف الإيمان أي أعطينا الحياء انتصار نصراني يأمر بالفعل الجميل وترك القبيح معنى تجد كيرك تاك ريا ba ka so ka yi abin a sha kana so ka yi abin a zo a gani shi ne kunya mun gane ku a sanawi da muke karatu sassan da sanawi aka zo jarrabawa wannan matsalar malamin da yake yace yace kunya duk aka ce alhaya'u inkifaru nafsaniyu ya amuru bi fi'l jamil wa tarkil kabir sai da malamin ya jingina ta kai dan duk tarihi tarihi in ka tarihi da ya bada cikakken ma'ana na abu sai kowa ne ya jingina ma ko yana so ko baya ko kuma ina ka samu wannan ina ka samu wannan kuma yayi ina ka samu ina wallahu akhrajakum min butun ummahatikum ba haka bane قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يئذ أخاه قال أنا شيني وأنا مكنت متى للأنصار قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الثوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير عن كربورة قتادة إمام مسلم يرى وسوى حديث سهنيا بيه sai ce kala ya ce wallafzu libnil musanna ta da adal an rawaito daga ibnil musanna an rawaito da wannan to sai ce wannan lafazin da zan koro labnil musanna ne amma ya ce kala ina ma'ana ko fashe dukkan sun faɗa ma'ana kala bil lafzi wal ma'ana amma bil al-ma'ana وهما مشاركة مشاركان في المعنى أما اللفظ هو لابن المصنف mun gane ko ya rawaito daga an rawaito daga ibn musanna da wani ibn musanna ma'anar su daya amma lafazin su ya zabi lafazin ibn musanna shine ke wannan lafazin mun gane ko yace an karbo daga kasa da yake samitu abas sawari yuhaddithu naji abas sawari yana hadisi yana cewa annahu sami'a imran bin husayn yace yaji sayyiduna imran bin husayn yana ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al haya'u la ya'ti illa bi khair yace kunya ta ba abin da kunya ke kawo sai alkhairi duk abin da kunya za ta haifar alkhairi fa qala bushayr ibn ka'ab sai bushayr dan ka'ab yace innahu maktubun fil hikma anna minhu waqaran ومنه سكينة وقال عمران يتي أي an rubuta cikin hikima a kunya akwai wafa girma da nutsuwa to me fa da aji ka dona ya saba ma kake fada ne sai ka kala wa kala imran uhaddithuka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni an suhufika abinda kace manzo Allah sai kunya alkhairi ne yace ayi mun ma mun karanta cikin hikima kunya na kawo girma da nutsuwa yace a'a in ce manzo Allah fada ka ce kuma cikin wani littafi ka gani an ake manzo Allah fada in ba cikin hadisi ko alqur'ani ba take kai shuru ka ce wani kuma malamai masu hikima cikin hikima a fada yace ina ce ma manzo Allah fada kana cewa cikin hikima eh ma'ana ka ce ga shari'a Allah duk wani kungi na duniya ya ce sai a cikin shafi ba ga ba wata hanya duk wanda sun manzon Allah ya ce ba ka da hanyar kake shehu ka yace malamin ka yace ka san ta ce wanda kake so yace wanda ba ka so yace manzon Allah ya ka wa raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulullah mun gane ko a ce manzon Allah ya ce kaza ka ce nayi mafarki kaza sai a ce ai abinda manzon Allah ya faɗa maka yafi abinda ka gani cikin mafarki ko da ya dace da abinda manzon Allah ya faɗa maka in abin alkhairi ne alfahari ga mafarki ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن اسحاق وهو ابن سويد ان ابا قتاده حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رحة منا yace muna cikin jama'a kamar mu uku zuwa tara haka muna wurin sayyidina Imran da Hussein wa fina bushayr ibn ka'ab a cikin mu akwai wanda ake ce da shi bushayr dan ka'ab fa haddathana imran yawm sai sai na imran sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wata rana warannan قال في قال رسول الله صلى alaihi عليه وسلم الحياء خير كله من Allah ce in dai kunya jin kunya to alkhairi ne inda aka ce kada kai shiru shine kada kai kunya wajen neman ilimi sai inna Allah la yasahi al haqq al mar'ati gusul ilahi ya karamat mun gane ko kana son ka koyi shi tashi zai ma aika dukunya a wannan ba kunya wace aka ce a'a ka tambayi abin da ya danganci addini ka babu zancen kunya a ciki to manzo Allah ya al-haya'u khairu kulluhu jin kunya alkhairi ne duk baki daya qala aw qala al-haya'u kulluhu khairu قال فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة لكي موما أكل التدفين مفكرا تاقوشين زلت كما في حكمة أن منه سكينة ووقارا بالله ومنه ضعف yake mu mun karanta ake akwai kunya ina ana samun natsuwa da girma da ɗaukaka amma kuma akwai rauni a ciki qala faqad imran at yake ina baka labarin manzon Allah kuma kana mu'arada kana faɗan wani abu ba ma'ana in aka ce manzon Allah ai magana ta kare an kai ka zartar muka sai kai sai kai shiru ko da malamin ka ya faɗi irin haka sai dai shi ma ya dan ya dangana da manzon Allah shine alfaqari قال فأعاد إمران الحديث سيدنا إمران يكار ما يميت حديثه قال فأعاد بشير sai mushawar ya sake fada abin da ya fada ba imranu qala fama zilna naqulu fihi innahu minna ya aba najid innahu la ba'sa bihi sai imran ibn husayn ya fushi yana fadar maguna har mutane da ke zo ke ce a ya aba najid ya aba najid alkunyan imran ibn husayn da ce ai wannan yana cikin mu ai ba laifi ba wani abu bane ba lifaka bace ba wani abu bane ba komai a kyale ko eh wannan yana yana fahimtar da mu duk sa'an da aka ce manzon Allah idza qalat hazami fasaddiquha fa inna al-qawla ma qalat hazami in mutum ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka ce kai ma malamin ko shehu ka ya faɗa ka muna ladabi sai kai shiru in shehu ka shehu ka ne malami na malami na ne malami ka manzo Allah kuma shehun kowa ne malamin kowa ne annabi kowa ne wani alfahari ke cikin malami na ke cikin shehuna da zan bar namun da Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan me zai alfahari da abinda malami na fada abinda shehuna ya fada fiye da yadda alfahari da abinda Allah ya fada imani bai kuma su قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت هديرة ابن الربيع العدوي يقول عن إمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد jami'u awsafil iman abinda ke tattara sifofin imani abinda in kana son ka tattara an ce imani ana kaza kaza yana cikin imani kaza yana cikin imani kaza yana cikin imani yaya za ka yi ka tara su duk baki ɗaya zama da ta kan da su yaya za ka yi ka tara su duka ka la ilaha illallah kai aiki na imani wannan kai wannan kai wannan ya za a yi ka tara su to shine zamu gani sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga yaya za a yi a tara wannan ko abu ne mai sauki ne ko ko a'a yana da dan wahala kadan amma aka yi ana iya kamantawa قال حدثنا أبو بكر بن أبي ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير ha wa hawwala sanad ya canza hanya ya ce wannan sufa da wannan sufa da su bi duk mai canza wata hanya ya rawaito kuma daga wannan sai ce wa haddathana qutaybah ibn sa'id wa ishaq ibrahim sai ya rawaito da malamai biyu na kuma malamai biyu da ya faɗi malamai biyu sai ya canza wani hanya kuma ya dauko wannan malamai su ma yace sun faɗa jami'an baki ɗaya an jariri su hudun duk baki yansu daga jariri wa hawwala sanad yake kuma wa haddathana abu quraib haddathana abu usama kulluhum an kitab bin urwa

عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله سفيان أم عبد الله الثقفي يا رسول الله يا من فعل صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك يا من فعل عبد الله wannan zai fatawa wannan zai sai kaza al'amarin duk ya rike wannan ya kafa su sai kafawa wannan ya lafta wannan ya fada al'amari ya da mu ya rike mutane ya manzo Allah wannan al'amari abinda nake so a fada min kalma kwaya ɗaya takar a cikin musulunci da in nayi alwatar da ita na tattaru duk hanyoyin tafarki ayyukan imani ba daya sallama ke yana son mukan alkhairi yana son mukan alkhairi da sanin za Allah ya ce masa ne bai ce ai sai ka je kai sallah raka'a dubu sai ka je kai kaza sai ka yi tafiya kai kaza manzo Allah manzo Allah ce uti tu jawami'ul kalim manzo Allah ce an ba ni jawami'ul kalim jawami'ul kalim su kar ma kwaya daya ta kunshi abu dubu banda manzo Allah ba wanda ya sake uti tu jawami'ul kalim manzo Allah ce uti tu khamsan lam yaftahunna ahadun min al-anbiya'i qalbi yana abubuwan da Allah ba manzo Allah ya ba kowa ba to me sai ke na jawabin da manzo Allah ya bai wa fi hadith al-usama ghayrak qala sai manzo Allah ya ce in kana so ka samu wannan martaba matsayi kul kace amantu billahi fastaqim kul kace amantu billahi ka imani kenan ka kawo babban kenan a'laha qawlu la ilaha illallah ba shi ne amantu billahi ba fastaqim thumma istaqim sa'annan ka ni kada ka kawo ka tafi ni wannan ne kin zo ka ce a manzo Allah ya tafi ni wannan ne kin zo ka ce a manzo Allah ya yi fastaqim kama umirta abin da aka ce manzo Allah ke yace wannan kalma ita ce sai komai nauyi yace shay'u ita duka kai malaka shidda ya rasulullahi yaron zaka mai yaya kuma aka an sai fara ta ɗaya guda biyu kuma a je maka yake shayya ne hurun wa aswat yake suratul hurun take su abu ne min nauyi Allah ya fassaqin kama umarta sannan sai ta me wala tattabi ahwa fassaqin kama umarta kan da manzo Allah ba wanda zaka faɗa wannan magana ya ji ya yi ba kul amantu billahi thumma fastaqim sa'annan kan niki kada ka kauce tafiya za ka yi dan Allah in ka dauko wannan tsari zaka samu abokiya cikin rayuwa za ka zauna lafiya da mutane suke la tarka bil haqqu sajidin sajidin gaskiya fadar gaskiya gaskiya ta ba ta bar min wani aboki da zamu yi tare ba kowa sai ya tsane ka wani ba shi da gara ba shi da alƙunta ba shi da haƙuri ba shi kenan duk wahalar da kai cikin yau. saboda mutum hankali da kunta sai ka kawo kamar gaskiya kuma kowa yana kallon shi kaɗai ke mutuwa a ɗauke shi a makara shi kaɗai a je a cikin kusa shi bushewa shi kaɗai a rufe a bar shi lokacin suka ce ai eh, a kawo abokan na abokan business abokai na abubuwan da muke tafiya kare wannan nake so hankalin su kwanta su suka nuka suka kasa karfe kai kaɗai za a tambaya yasa duk abin da zai faru sai ka tuna in naje aka tambaye ni zanci ba za a taɓa hada ku biyu a kai kaɗai ka ji kamar na tambaye kul amantu billahi wastaqim قال القاضي يا رحمه الله هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وان شيء جوامع الكلمه الله كما الله صلى الله عليه وسلم وهو مصادق لقوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم لا يوئد القتيل وبين جموشين الله مدوكتي فرقي ثم استقاموا فان سكر انما ثم استقاموا السنه suka tsayi daidai wa daida suka tafi amince ba a kauce ba shine al-istiqama ihdinas siratal mustaqim ma wana ihdinas siratal tafarki kuma daidai ke kuma daidai tafarki mai kaccen tafarki shine bai fata fata Allah ko masu injiniya ko masu komai da kuma sun tabbatar da cewa hanya mai kakkiyar hanya in ka fita za ka cimma buri ma'an wanda daga nan zuwa nan ka fi mai kakkiyar hanya ne ko amma ka ce za ka yi kwana ba kana kwana kana kwana kafin ka kai tafiyar ta yi zo da kira motar da ta yi tsaftace ko ta yi fanto da ya yi ba da nan ba motar sai ta kwana a nan ka ga ai hasarar rayuwa a a duk ke ba ba dadi ne fitowa duk ke manzo Allah sai ya farko sai ya fara farko wallahi sai na farko sai kuma manzo Allah ya malaka shifta ya ya aka fara ka fara ranka ki a cikin jemin ka daya bi uku haka yace shayya baki gudun wa akwati yace suwar gudun ita ce ta fara farko ya kada kan uwanta ne ke cikin surat hudu fastaqim kama umirta innal ladina qalu lallai waɗanda suka ce rabbuna allah ubangiji mu shine allah thumma istaqamu sa'annan suka tsaya garan cikin suka bin ke ba kwana duk wanda ya kira ku su su ne ke tare da kai ni ke ne ko kokewa ne a a zo mu tafi a yana tafiya wanda ke zo ka bi mu za ka samu kaza ya ce a a manzo Allah cewa ya miƙewa za a yi ya kuma ka sa gefen hanya gumi ke zambi amma ka zo gefen hanya manzo Allah ce ba a biya a cewa ya miƙe ka ba zo ne ke zambi inna ladina qalu rasulullah thumma istaqamu ay wahadullah suka kadaita Allah wa amanu bihi suka yi imani da shi kun mastaqamu sana suka miƙe fa lam yahidu an tauhid ba ka kauce ma tauhidi ba mun kike tafiya kan tauhidi din za ka baka ne kana ka za su daji ka za su duka su duk abin da za su kada ya sa ka kauce ko da ka san kudin dangi ya shiga don ka kira ki tara ruwa da kullu wa na fi amwalikum wa amwalikum wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf al-ladhi khalaqa al-mawt wa al-hayata liyabluwakum in ka fi son zuciya ka bi menene da jarraba tana dan ba rai ba tun da dan adam zai shiga duniya da dariya yake zuwa da kuka tun daga da ka fara duniya ka fara kuma ya kenan sai in kai sa ka samu kana dan da kai shine ka zama dan aljanna mutur min Allah bil janna amma har ka je ba kai wayo ka san idan tana da kyau wannan tafi wannan kyau wannan abinci na da zaki wannan matan tana da kaza wannan mijina kai da bacin rai ba za ka taba zama sati daya kana murna ba in ba mai haddare kana jin kwanciyar hankali kuma ba bacin rai ba a'a yau bacin rai gobe jin daɗi jibi bacin rai dakin haka haka haka har ka ji tare da ubangiji ka in ya zamana haka ne zai faru gare ka ko kana kan addini ko baka kan addini menene ya maka alkhairi shi da alkhairi ko amma a baka ko a aikace amma yana da wahala وآمنوا في ثم صدقوا فلم يزيدوا عن التوحيد والتزموا سكا للزمك طاعته سبحانه وتعالى والتزموا طاعته سكا للزمك زر الله مركي تركي إلى أن توفوا على ذلك حرسك سكا متأكا من إن الذين قالوا رسول الله ثم استقاموا وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى هذا آخر كلام القاضي رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية حبر الأمة مفسر الأمة يسير باب وتآية لا تبت سوكر ومرضى الله وتتنشي وحلى كما من الآية حكيتي ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية babu wata aya a cikin alkurani baki ɗaya da saukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanat ashadda ta zama mafi tsanani wala ashadda mafi wahala alaihi min hadhihi al-aya wa lidhalika qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi laqina qalu qad asra'a ilayka shay yasa da ya manzo Allah kuma furfura ta yi ta yi sauran furfura da ya akai haka fa qala shayti shayyabat yahudun wa aqwatu mun gane ku wannan ayata ce ta tahammal Allah ya قال الاستاذ ابو ابو القاسم القشيري في رسالته الرساله القشيريه من من من من akwai bayan Allah su bayan masu ilimi wanda suke da gaskiya suke tafiya akwai kuma masu wasanni da addini sannan na bayan bizni ko manyan manyan masu tsoron sarfeji al-ittiqama yace miƙewa daraja daraja bi haka ma da umuri wa tamamu yace wata wani mataki ne matsayi ne sai an samu wannan za a samu komai ya wa wujudiha husulul khairati wal ghadab yace sai an samu istiqama din alkhairi ya sai tabbata sa'an komai ta tsaya wa man lam yakun mustaqiman fi halatihi da'a sa'i wa khaba jahdu juhdu yace duk wanda ba shi da istiqama rayuwarsa ta lalace قال وقيل الاستقامة لا يطلقها إلا الأكابر لأنها خروج عن المعبودات yace ai istiqama din nan ba sai manyan bayan Allah ke iyawa in ba haka ba kafin ka samu istiqama ba sai ka kauce ma abubuwan da aka saba a garin a kauyen abin da aka saba a a zamanin sai ka kauce ma abinda mutane ko kuke so mutanen garin kuke so labarin abinda Allah da manzon so dan Allah ta wani mutum da zai iya saba mu ne zauna lafiya a cikin wa ko a ana iya ha <laughs> to dan kurai ba ba zai iya ba saboda me kaji wannan iska zai ke kashi kasa ya tsara filafiya ya za ya tsaka sandan shi ke da iska ya abin da ya gara ma ba shi tsoron kowa amma gana da makan kaiwa da iska bari to dan kuwa wannan iska zai ya rantsuwa wata ya ba ma'ana sai ka ga yana da wahala fi sabilillah fi kan da ba bid'a ai sai ko imamu malik ko ya yi ko sai ya hakuri da fi abubuwa da yawa bid'a to amma ba kai ba sai wani bid'a da ta tuwa mace aboki ko kuna da zaman dan ka kaza kaza a ce ubai ka sai ai ba zaman makoki ba ba uku ba ne da menene shi kenan ya za a yi za ka na lafiya sun baka matar sun auren makar su ko sun auren maka ka ji ka suke nan wasu a yi rasuwa ka sai a har kai wannan bid'a ba za ka je kai bid'a eh <laughs> <laughs> da sauki yana da wahala shi na ana zaune kan na uwa da isi gama wallahi ainihin ruwa ne za su tashi suka ji tsaro na daji me yasa suka guji mutane saboda rayuwar duk kaje ko ina farna barna kuma suna son su ce kama je suka guji duniya ba dai sai mun cikin kafin turai sai mun fita da sai mun fita fitar da ranar ilimi shi zai fasa mun je mun kudi da yawa shi zai fasa mun zubar da mutum ba sai wannan da kuma da sai a je bakin kan duk gurin dutse ko bayan gurin dutse ba kowa ba ɗan sanda ba wanda zai zai ma kaza ɗan fashi ma ba za su zo wajen ba sun san ko sun je ba su fashin za su kuma kai za su kata kai za su sun kara musu aiki sai suka je wannan ya kasa ya tafi wannan dabbar sun sha a buɗe Allah yana wa Allah wannan zai yi masu ji shi zai juli inda kuka zubar abinci ba ba ku so ne ko da yi ban ana na kikare na kikare na hausa ka gaba na mai sun samu kuma samu ba to su ba samu cikin eh da ka je ka gudu ka je kai kai kana kana ibada ba wanda zai kuma zai shi ne daraja ko kana ciki kana ibada kana nuna musu na fata ma wani ne yana da sauki yana da sauki yana da wahala fi da yana da wahala yana da wahala kowa ne da kai ba kai ba sai suna da nisa da yi ba kana cikar ko Najeriya ko Ayo ko Afirka wanda an suna su sarki din sun samu hukuma ce da sarki sun samu hukuma ce da sarki sun kamar gini a yaje kan kai kiran sallah a baka albashi kai karatu alqur'ani a baka albashi da mota da gida ba ka bane an kace sunna a ce eh ka tsaya kai sallah kawai ta ku ta kai ta ku abin da yake maka wani abu ne aka zama lafiya amma ana zaune gari wannan na da fatawarsa wannan ya kace zai kowa ya kwana lafiya wannan ya kace ke kwana lafiya wannan ya kaza ya kwana lafiya shi ke tunda kowa ya kace ga dama ma ba zai kiji ba sai ran daga dama ba zai azumi sai ran daga dama ni ma da fatawa ga tunda kallo sai saba da ya waye zai me za a yi waye da suke da ake musu dukkan ya tare da amma mutum ya tsaya ya tsada fili ya rashin kunya a kawo a tura sashi wallahi haka sai jiki ya daidai ba bitar in yaro yana abu kana sa tafi sai bari sai bari ai shi daga bula da santa ya gani gani sai ne take li annaha khurujun wa wal adat ka kauce ma da abin da aka saba da al'adu da menene da menene da menene ai malam gobe na yake ni yaro idan ne zan aje mutu da aje ba don me ba zan zuku san gaje shi ba sai ka kusa gaje shi ai ba ta farki ba Yanzu za ki ungon ku ba kace ba za ka kusa san gaje uban sai ake kare nan sai a tafiya ko kike ne kai ka tana lafiya a ki uban shi a kama shi kai da jin daɗi har abada ba za ka taɓa jin daɗi sai ba a addinin musulunci yana bukatar a fahimce shi haka yana bukatar ana son kare nemi yardan ubangiji maka ana son ka nemi masa biyayya ana son to amma ka zo ka da waɗansu al'amura addinin musulunci yana so sai ka irtika ba aka kuddar rai sai to lokacin zawatu masla menene ya masla ake fadi yadda wai lam yastati wai lam yastati duk wanda kai ka da Allah ba kai kada bane Allah ya jarabe ta to amma Ibrahim annabi Ibrahim ya dinka ya abati ya abudu ya abati ya abati ya abati ya za kai da daraja manzo Allah da babban sai aka ya Allah ku ya kai ka kai Allah ne to amma yake kai ba a gurbin musulmi musulmi yana kai musulmi yana kuma da kuma shi yana kai al'adu ne sai masa yawa aka fahimta da shi su ne addini aka ce a kowa ake da girma babba aka ce da girma babba shi ne kai duk kusa da shi wanda zai kai da babba bai duk kusa da shi ba dan Allah ne ya ne shi ne yayi bai girma ba shi ba akan wannan da aka sani da haka bai misali hausa ma kadai da safi za ka yi da baya kake cewa ina kwana ina kwana gara ki ban da kake ina kwana ya zage ina kwana ya ruka ki babban ina kwana sai da kake na ina kwana ban da Najeriya ko kan fara duk inda ba ma Najeriya ba Kano ne kawai kusa kusa ai ba na tsammani Ya zai ce babban ina kwana sai ne ke kwan ko haka na kwan ba ta da kenan ma raka ya kenan da kai ba kano ne duk da ne ya kwana wajen ina kwana ga rashin kunya kenan ba a ce wa ina kwana sai da babbar ce ina kwana ga lafiya in za ga da shi ne ke kwan kuma da yadda za ka saukar da muryarka matsalolin da suna da يا ذاكي يفاتي لأنه لأنها الخروج عن المعبودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى حقيقة الصدق ولذلك قال استقيموا من قال لك استقيموا كميكي كتاع دردكم كميكي ولن تبصوا وقال الوافي الخصلة التي بها قبلة المحاسن ويكسرها قبحة المحاسن وبفقدها قبحة المحاسن والله أعلم وأن الابتسامة إما مهمة أنا سنتي أما سيكايتا كاسر والله تالله قبل ka tashi الأمة al'umma kai dai baka saka sai da ka je ka zai zaka je ka san Saudi a nan ba sa duk duk zai ta aure haka muka ta zama har wanda muka zo suka sa yayin makaranta bare kuma ya tare ta duk sai kuma ya mu ba ba sai ya za a yi kuma dole sai a yi dole sai a yi <laughs> mana na fitar duk wani ne ba principal ko na farko ba na kai kararsa da za shi to aka ba sai a zuwa amma da fara mana ilimi ce ne farko ko ya zama yanzu da amma da jama'a ana zuwa ana ta sai zai kai da kuma gaskiya ya fara da me ya yi duk za ka fito kusa ya yi Ki sabi da zai matsaloli ne masu nace Allah ya gafarta da ai yara ne sai dai na insha Allah ya za a yi sai ka tafi ki kusa ko ka yi zai ka miki hannu eh eh ni ka ba hannu ya a yo munafiki ne ina ba kowa zai kusa ba ba kowa ina ba mutane ba zai kusa ba sai ba kowa zai kusa kuma da wannan nace akramaka Allah wa al'amarin sai hakuri kuma sai ya fahimta ba da mu a cikin to amma ya zaka yi irin wa'annan a wannan lokacin na faɗa ta masa goron dutse kuma lokacin principal wa ne ya ji za a ba da hama ne kuma ya masu zama da kudin za ka gaisa ba ya za ka yi kuma kana ba za ka zama ka kare sai da jama'a suka sai aure ka wani yar kuma je kana neman yar su dukkan za ka tashi sun masu kaje ka sai ka sa kuɗi a kan nan ba za ka bi musu yadda suke so ba ya za a fahimci juna wa'annan su ne matsalolin da ake zauna ana tattauna amma wanda ya gina ne za a je a yi lakka za a je lakkoki ba su lafi yara mu yi da zalaka matsaloli ana tattauna yaya za a yi maslaha a fahimci juna saboda duk rikicin da ke faruwa ɗaya sama da biyu ne su ulfahami au su ulmiya ba haka wani ya za a magance wa'annan yasa duk wanda ke cin waje da sunna ɗari bisa ɗari a kan makarya ke da wahala wallahi ba su ka nuna min wanda zai suna duka kai ana iya rayar an buga an kaza ko eh ko a to ko ka kaje ba ba za ka je ba za ka je ka samu ba za ka to kuma sarkarni ba ya za ka rasu kuma ka za ka matsaloli ne masu wahala kisa sai an yi kiba a duba menene irtikabu a kafu darabai abin da ya fi sauki cuta biyu sun zo lallai a tsaye daya laure ne sauki in ba haka yi ba kai sai ka kuma da jini da ke samu to sai kuma mutane wa'in sun lalle da sunna din suna raina mutane suna mulaka sun ba ka kira mutane wani ya gani uwanka wani ya gani ubanka wani ya gani kaza kaza don ya kai na son salamu alaikum salamu alaikum ba mutum ba girma ba komai mana ya baki da sunna yana raina mutane yana sun mun gane ku ai wani kaza ne ai wani kaza ne ai su mulakar amma yana neman application yana ka bashi kuɗi ko ana bashi aiki ko a lokacin wani abu ba menene da menene ya yake in zai rubuta in zai rubuta takardar aiki zai ne wanda ya fi da kiɗi yanzu ana matsala ta shafe shi ba zai saka ci ba ya yi kasara idan eh, ka yi ɗan diploma ko ka yi turai a sai ne wa ake da ingilishi ya iya ya sai ne kwa kalmomi masu ratsa sa'an nan sai an zo an fara suna biya sa mana ran ka ya dade a fara ya yabo da su duk kambamawa da kulawa sannan zo a riga abin da ake su kai mana cikin da addinin Allah sai a zauna lafiya ba ka sai a cikin yada nan Allah sai ka mutu ta ka ce ai ku da ku ne kaza kaza ne kowa na son ayi musulmi ko na son kuma ayi aiki da al-istiqama din da kama istiqama kenan ko manzon Allah manzon Allah ne ya fi kowa zance kama din nan ba sai ta girgiza manzon Allah Abdullahi dan ba zai ce babu ayat da aka tafarka manzon Allah ya sha wahala kuma wannan ayat فاستقم كما امرت الى ما تستقم كما امرت داي داي وداي داي يدا اكا امرتك ان ما كوش ولا تكتب با كومين فنورا من الله ما كنت بتجي ها ده صوتي وقل امنت بالله ثم استقم فاستقم كو يتي يزو يتنبي من الله انا سوء افدا من كلمة وشتكي ذات هذا هو من المنصرين يتي قل امنت بالله فاستقم كميكي ba kaucewa dan Allah a kanan nan kake zaka tafiya ke ba kaucewa ya zaka yi hmm? sai na kai me ba ya da zaka yi a unguwar ba zaka a unguwar ba sai ka bata da mutane to kuma bata da mutane din kana kara kiciyo ba kan matsaloli ko kana yi mutum ta hanya kare to shi ake sai ka koyi addinin musulunci ta inda duk sa'an da aka ga ga maslaha da sai a dajen maslaha ɗin ga na ta zo guda biyu lallai ne sai ai kaya. sai ka duba wacce ce karama sai a zabi sai a jefa da babba a kula da babba kai abin da addinin musulunci ke in ka samu hanya dama babu komai babu komai sai kai abin da addinin musulunci ke dari bisa dari zai yi in ba zai yi ba sai yi kokari ka kuma ta 80 bisa dari saboda a hajiyar za ka yi sai ka ce za ka yi kamar ɗari bisa dari ɗin sai a dawo da kai ɗaya bisa dari sai a komai ne abin nan sai kuma ka dawo kana yin abin da ba ka so ina kuma ana yana yana dari babu bayani da fadul islami wa ayyuhuhi afdal babu da ke bayani cewa addinin musulunci ayyukan wani ya wani daraja ko wanne ne kuma ya fi saboda zafin son aiki da sunna a zari a yi sallar juma'a karfe takwas da safe ko ya karfe tara ku a ba ce ba so kai ne ko ya ai kun za ka yi a me yasa ya zama ko ba sunna ba zunna ce ko amma ta hadda abin da ya tsarkin ta ko matsala ce wayan nan matsalolin duk suna faruwa haka suke zo cikin masallaci ba yi tana da takalmin sunna tana da takalmin sunna fito sallah da takalmi sunna duk ka zo masallaci kai sallah na gidan takalmi ba kai sunna ba in kai sallar suna a gidan takalmi ba kai sunna ba shi ne sai ka zo masallaci da takalmi shi ne za ka yi sunna ka zo ka zo kana ka zo kana ka zo wanda yake kowa kamanta sunna shekara goma sha mana bari shekara ba za ka taɓa ganin in zai shiga haramin kira takalmi shi kira takalmi shi wa'anda su koya maka sunna sai ka bi su ga ya ake cikin da sunna ne ji sallar ka kalli sunna zaman lafiya ka bid'a da ake zaman lafiya ne ne wajibi ba ka bane sai shi da kiyar duba sai ka ce ai manzo Allah ya taba yin sallah da sunna ya taba yin sallah da takalmi sai a ce in kana so kai wa to aka ce wajibi ne yin takalmi wajibi ne in kana so kamar ta sunna sai kai na fila gidan ka da takalmi ka kamar suna sunna kuma kawanta ta ba an ce kullum sai kai an taba ganin manzo Allah kuma sama yana tsalla ya rika kwaye ka ne cikin fitan da zaka zama sallah shi gaba ka wannan gaje ko kuma ai matsala ko ba ka ba ne an taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza manzo Allah shine manzo Allah duk abin da yake son yi ba wanda zai ba wani sama da manzo Allah ko ba wanda yake manzo Allah ya ce kansa kuma ba wanda yake manzo Allah ya yi shi da ya saba mutane akai kuma fa za a yi ma duka za a yi zagin ka za a yi hana ka za a yi maka kaza za a yi maka kaza za a yi ma fitina abin da kake ganin ba da kyau maka zo kana yi to me kiran baka yana sunnoni din da suka sai a koya muku ya aikata cikin da sunnonin wata sunna ta wata sunna ko wata sunna ta wata wata sunna wata sunna ta wata mutunci wata zaman dukkan su baki ɗaya sunnonin da zaman lafiya ba sunna ba wajibi ne ko duk abin da zai zo ya hana zaman lafiya sai ka yi yaki sai ka hakura matan ba ta baki da mun gane ku wannan shine sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawai ta sallah zala sai to ai ya ce idza salla ahdukum bin nasi falyukhaffi saboda mutane sun zai duk sandolin da ake tsaro muna aje ana ba wai kawai ta ba bai kai haddin ma ta ba to amma dangane da rauni imanin mutane an kawai ta wajen sai ka yaya wanda ya tsawaita masa Allah da kai sai kace kace mai ina sabba ina sabbi isma rabbika al'ala ina wata ma izat al-buruj ina kaza kaza kaza ga su ka ka manzo Allah ke karanta kullum ga su al imran ga su kaza kaza kaza sai da manzo Allah ke ai in za ka yi sallah kai kadai in kana son kai sallah kai kadai ko ka tsawaita sujada ka roki Allah kai kiyama kai kai awa ɗaya sai sujada ba da rikin amma kana yawan mutane jagoranci sun sallar na asar wani ya zo sallar azhar ko la'asar wani ya zo yana fashin motar sa ne da an kira sallah yin sallah sai kai minti biyar minti biyar su sujada kana ta addu'a kana ta roƙo Allah kuma addu'a ka kake kai ka zalunce ka yi addu'a ka cikin sujada ka gida in ka roƙe mutane tasbihi uku ko biyar ko bakwai ko sha ɗayan ka kawai ta amma sai ka haka ko ko ashirin da ɗaya ka kawai ta mu ba haka bane suna kenan ku. Rubutai. sauran shi na mu kwana baka tafi da kafa tun da islam wa ayyukan mutum saboda ai daga yau an ji sun da ke bayan sallah ko Allah mara fitar ke dawo da alhazai lafiya Allah ba su iko suka da zafi suna da lafiya su hukar mata Allah Allah ya yi mata talauci da fitina da ya kawo mata zaman lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah mara sarki da azumi da kuma mu Allah ka imana Allah mara fitar ke farfaro da kasuwanci a Najeriya da zafa da kasashen musulmai duk baki daya Allah mara fitar ke duk mara abin Allah ka bashi abin wanda ke da jari Allah ka sa albarka mai sana'a Allah ka sa albarka a ciki wace wace ba miji ba tana so Allah ya bata namiji wanda ke neman aure mutumin kirki Allah ya hada shi da mutumin kirki Allah ba da shi sarki gaba lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya za su ba za su bukata na rufin asiri da shi da sha Allah ka hoye mana Allah ma ina kan hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sirf anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man alayk tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن ومن اليسير ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi